alhamdulillah mun gode assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu to lalle sunana mustapha dalladi kuma wallahi alhamdulillah mun gode mun gode allah shi bai allah saka da haira lalle mun ga ci gaba lalle an nuna muna don in an ka ce za a baka kuma ka ga an baka to kenan ka gode eh kuma ubangiji allah muna roƙon allah shi kare mana suwa kuma allah ubangiji shi ƙarasa imaninsu ga tausan talakawa haka muka roƙo ga Allah kuma Allah shi kama musu assalamu alaikum wa rahmatullahi mun gode ma Allah masha Allah barakallahu Allah sa gama lafiya Allah ya tsare mun gode alhamdulillah wannan taimako mun gama an kama mun gode Allah sa albarka ubangiji Allah sa mu ci shi lahiya ubangiji Allah Allah ka ba kasar mu zama lahiya Allah shi kare hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi kare kasar mu Allah ka ba ta zama lahiya darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi muna kariya rajin manzo Allah shi ganin mu Allah sa su gama lafiya shugaban mu ubangiji sa su gama lafiya wannan ba Allah gaban ƙasa na Nijar ubangiji Allah shi kare shi muna cikin murna da ɗari bisa ɗari sai cikin musa bisa ga wannan bawan Allah gaban ƙasa mu Nijar ubangiji Allah shi mu shi kariya darajar manzo Allah Allah ba mu lahiya mu da shi duka Ubangiji Allah ba mu lamun sirri. Ubangiji saka da alheri shi dan muka so da Allah Ubangiji ya tsare mu ya tsare kasar mu lahiya. Allah Ubangiji ya tsare mu da azzalumai. Eh mun gode dari bisa. Ana iya cewa Sinaspe ta tuna da talakawa ko in gwamnatin nan ta ceton kasa ta tuna da talakawa gashi ruwa su muku banna kuma an Lalle insha Allah gashi an taimaka mana kana ganin ga sunan an ba mu buhuwa mun an ce muna mu ta gida mu tittu mu sha lahiya lau Allah ubangi ya tsare mu gaba ɗayan mu eh Allah ya tsare mu gaba ɗayan mu wannan taimakon a tana kai kowa da sun ka samu abu Allah shi unwa na kuma Allah shi kai su gidajen su lamu lahiya mm, Allah danganta abin shi a za ga mutanen dole ga su mutanen gidan kara da sauransu eh, ga shi kuma ana ta cewa cewa kowa ya ta ɗauka abun shi ana cewa alƙawalin da wannan gwamnati ya ɗauka ya su mu cika talakawa ya ma cika ya cika Allah shi albarka mun gode Nuhu Alhassan mi za ka karawa kai ma game da wannan taimakon da ake na ana bada a halin yanzu? To wallahi sai mu ce alhamdulillah ubangiji Allah ya saka mu an ga shugabanni da alkhairi lalle mu dai tsakani da Allah mun jima ba mu gama haka ba amma yanzu kam tsakani da Allah an ga shugabanni sun nuna suna adalci cikin tayarsu sai mu to buwa ake ba kowane magidaci ana ba shi buhu na hatsi da insha Allah mai kilo 100 ga da haka sai mu ce mun gode Allah ya saka musu da alkhairi lalle abin da ake daɗin mu yau ni ne haruna adamu hakimin gidan kara yau jin daɗin mu da mutane ginoninsu sun ka faɗi kuma yau gashi yau ana taimaka musu da alheri ana ba su abinci saboda abubuwa da dai duk abin da ya kamata ubangijin mu Allah shi zamnarsa kasar ga lahiya duk abin da zai faru cikin kasar ga Allah kai mana kariya gare shi ubangijin mu Allah zamnarsa cani lahiya da magabata na nan kwanni dukan su gaba ɗaya Allah zaune su su lahiya duk wanda zai kula musu shirin ubangijin Allah shi koma ga kai ne ana iya cewa hakimi canji ya fara samuwa a kasar Nijar to lalle canji tun bisa ga nomanmu mun ga canji ya samu Nijar. Ga nomanmu mun ga akwai sa'a ga rikon cani. Lalle duk wanda a talaka ƙauye yau ya san rikon cani sha da sa'a tun da cikin damuna na mun ka gane. Mu gode hakimi mu gode. Da farin cikin ku a game da wannan taimakon na gwamnati. Ah, mu Allah farin ciki mun yi murna. Allah ya tsare. Ubangiji cikin sarauta Allah ya shekari. Allah shi girma su. Kuma taimakon da Allah ya tsare mu. Mun yi godiya. Allah gode. mu Allah ya kare mu da mayagun. Tsare da da daji. Tsare gida da Mun Gode. Daga cirasa. Daga cirasa gashi mun tarda ku a nan OPBN kuma ga abinci ana hiddowa. Eh. Kuma kuna cikin cikin waɗanda suka samu wannan abinci ne farin cikin ku farin ciki mun gode ma Allah da Allah gwada mana wanga lokaci ana ba mu taimako na ruwa insha Allah mun gode mu Allah mun gode mu wanka gwamnatin mhm. Mhm. <laughs> ba ku kori mun gode mu Allah ne fara cikin ku a shugaban kasar mu ta Niger game ah, ubangiji Allah ta yi shirku Allah ya saka mishi da alheri masha Allah ubangiji Allah ya kare tsare mu na kasar mu lafiya mun gode cikin eh, na yi murna latifi ce rasan mun masha Allah eh mun gode walla Allah ya saka mai da alheri Allah shi biya shi ana yi ci ni yadda suka doka ta eh, ta alheri Allah ya tuhaya musu insha Allah mun ji daɗi ga cikin murna muke yake masha Allah jadi menene political ka mu abin muka kira ubangiji Allah shi kara musu nasara amin Allah ya ba su amin ubangiji Allah na ta ubangiji Allah shi taimake su waɗanda sun sa an bani an bani na rika kuma na tayi shi gida eh. habba ana batu ana batu mu mun yi murna mun yi murna haka kuma Allah ubangiji shi kara yin gata su menene ra'ayinka kai ma ah, alhamdulillah tirasa alhamdulillah mun gode Allah ya taimaka wanga shugaba na mu Allah ya tsare Allah ya ƙara asiri mun Allah ya tsare kuma mu muna kwancin gidajen mu lamila a ci gaba da mu eh, muna ci gaba ma da mm-hmm. ƙasar gaba ɗaya na masha Allah eh gaba da al'umma Assalamu alaikum <clears throat> wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok ina maku fata alkhairi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 alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat ƴan <clears throat> uwa musulmi masu albarka godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya azurta mu da jagorori masu albarka masu kishin ƙasar Nijar masu kishin talakawa muna ƙara godewa Allah maɗaukakin sarki da ya sayya mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani shine a shugaban ƙasa na ainihin wato jamhuriyar Nijar gaba ɗaya muna ƙara gode ma Allah mun gode ma Allah da Allah ya kawo muna mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani al'umma musulmi a kun ji kaɗan daga cikin addu'o'in da wasu bayo Allah talakawan Nijar a cikin farin ciki da jin daɗi suke yi ga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani kuma sun nuna farin cikinsu wannan abi ya yi mini daɗi sosai e kuma na ƙara gode wa Allah da cewa kiran da muka yi matalakawa su ba da goyon baya ɗari bisa ɗari da addu'o'i wato ba da wata manuwa ne ba da wa'annan bayan Allah su samu damar ceton ƙasar Nijar daga makircin turawan mulkin mallaka da munafukan 'yan siyasa. To alhamdulillah al'umma yanzu da yawa sun gane kuma ko da wani lokaci addu'a ake yi kuma a zahiri ai abin da ake so a gani a ƙasa. talakawa ga sunan sun ci an raba musu abinci an ba su buhuna hatsi wani waje ana ba su shinkafa gashi nan dai taimako kala kala ana yi kai Allah ka saka mu mai girma shugaban kasa Abdulrahman Chani da alkhairi Allah ka saka mu majalisar ceton kasa da alkhairi Allah ka saka mu majalisar ceton kasa da alkhairi Allah ka tsare mu su Allah ka kiyaye mu su ya Allah yanda wa'annan bayon Allah suka sayya talakawa farin ciki Allah ka sayya farin ciki a cikin rayuwarsu ya Allah yanda wa'annan bayon Allah suka sayya farin ciki ga talakawa Allah ka sayya farin ciki a cikin rayukansu ya Allah yanda wa'annan bayan Allah na majalisar ceton ƙasa CNSP suka gusar da bakin ciki da damuwa daga zukatan talakawa Allah ka gusar da bakin ciki da damuwa a daga zukatansu ya Allah yanda wa'annan bayan Allah na majalisar ceton ƙasa CNSP suka gusar da bakin ciki da damuwa daga talakawan Nijar Allah ka gusar da bakin ciki da damuwa daga cikin zukatansu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyim ya dhul jalali wal ikram Allah ka tsare mu na mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani Allah ka kiyaye mu da shi Allah ka daga tutar ƙasar Nijar. Allah ka kare ƙasar Nijar. Allah ka kiyaye ƙasar Nijar. Allah ka ɗaukaka ƙasar Nijar. Allah ka kare ƙasar Nijar da munafukai da azzalumai da ainihin wato 'yan ta'addan da suke kai kawo a cikin ainihin wato biranen Nijar domin mai da hannu agogo baya Allah mun gama ka da su Allah mun gama ka da su Allah mun gama ka da su Allah kai muna maganin su fa innahum la yu'jizunaka basu buwaye ka ya Allah Allah ka darkake su Allah ka karya su dukkan makiyan Nijar na bayyana da na boye Allah mun gama ka da su Allah ka karya su dukkan makiyan Nijar na bayyana da na boye Allah mun gama ka da su Allah ka karya su dukkan makiyan Nijar na bayyana da boye Allah mun gama ka da su Allah ka fatattake su Allah ka karya su Allah ka lugugutar da su Allah ka bar da su su a bayan ƙasa bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh